daidai da sha tara ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. idan dai ba manta ba mun shiga fasli na bakwai da wannan fasli yake magana akan as-salatu alal janaza sallan gawa a bisa tsarin da in ba a manta ba muka fara ji a karatun da ya gabata sallan gawa dai farilla ne amma wanda wani musulmi zai iya ɗauke wa wani musulmi ma'anan wannan shi ne. idan wasu daga cikin al'umma suka tsayo wajen yi ma mamaciwa na sallah bayan da ya rasu to sun ɗauke ma sauran musulmi waɗanda ba su zo yin wannan sallan ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne abin da ake nufi da fardu kifaya tumala ya ɗauko bayani dangane da cewa bai halatta musulmi ya roƙe gafara ga mushiriki ko kafiri ko munafiki ba kuma ita sallan gawa dama ai ɗungurungun ɗinta neman gafara ne da addu'a da fatan alkhairi ga wanda ya mutu to kai tsaye mun san cewa kafiri da mushiriki waɗannan aimar sallah ma bai taso ba to munafiki ne wanda yake rayuwa cikin musulmi wanda za a gan shi tare da su za a yi sallah da shi za a yi mu'amalan yau da kullun da aka saba duk a tare to shi in yi mutu za a yi mai sallah to shi ne sai malin ya ɗauko mana bayani da cewa abin da ake nufi da munafinci ko dai munafincin nan ya zama munafinci ne na aƙida ko ya zama munafinci ne na aiki to sai malai yake cewa idan munafinci ya zama na aiki ne to annabi ya tsoratar da musulmi akan wasu abubuwa guda biyar wanda suke raka mutum ya zama munafiki amma annifaqul amali daga ciki annabi ya ce shine in mutum ya tashi zai yi magana sai ya karya iza haddatha kazaba in mutum zai magana kawai sai ya zura ƙarya wa idha wa'ada akhlafa kuma idan ya yi alkawari sai ya saba ƙiri kun yi kaza da shi to zai saba wannan alkawarin da kuka yi kuma ba zai ji a jikin shi cewa wai ya saba alkawarin da ya kamata a ce fai ya san laifi ya yi allantana ya tuba daga wannan laifin da ya yi wa idha tumina khana idan kuma aka bashi amana kowa ya bashi amana zai ha'inci a cikin wannan amanar to sannan annabi ya ce cikin ɗabi'an munafinci shine wa idha khasama fajara duk lokacin da aka fara husuma da shi sai fara fajirci kuma ina fatan mun gano wannan da kyau to waɗannan abubuwa da malam ya kawo mana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi dangane da ɗabi'un munafukai to in mutum ya zama da wannan to sai a ce ya kamu da cuta na annifakul amali munafiki ne amma munafinci na aiki ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye to mala yace wa hadhihi riwayatu abi huraira fi sahih wannan ruwayan al-imam abu huraira kenan da yazo cikin bukhari wa fi riwayati abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu to kuma a cikin ruwayan abdullahi dan amr dan as Allah ya ƙara mashi yarda cewa wa iza ahada duk sanda ya zo ya muku alƙawari za mu muku tituna za mu maku kwalbatoci za mu yi gadoji za mu yi asibiti da makarantu za a samar da kaza da kaza da kaza gadara ashe yaudaran ku yake mun gano wannan da kyau ku wa iza sama fajara kuma ana fara husuma da shi to zai fara fajirci duk inda ya tsuguna ai wane ya kaza wane mutumin banza ne ai wane kaza da kaza ta fajirci dama da hagu ko domin tunanin shi wannan fajarcin da yake yi shi zai taimaka mashi wajen kada abokin husuman shi har ma ya ƙetara haddin abin da ya kamata ya faɗi ya koma yana ƙarya yana sharri yana faɗin abubuwan da idan aka baje su a faifai to zunubin da zai ɗauka gare ya mai shuru ma ya ɗauki wancan damuwan tafi mashi ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne fitar da shi fi kitabul iman a littafin da ke bayani akan imani babu alamatil munafiq a babin da ke bayani akan alamomin munafiki ya kawo shi a in farko lamba hadisi na talatin da hudu wa muslimun muslim ma fitar da wannan hadisi fi kitabul iman a littafin da ke bayani akan imani babu bayanin hisalul munafik a babin da ke bayani akan ɗabi'un munafiki ya kawo hadisin a jizgin farko shafi na lamba hadisi na hamsin da takwas wa abu dawud fi kitabi sunna abu dauda ya fitar da wannan hadisi a kitabu sunna babu dalili ala ziyadatul imani wa nuqsanihi a babin da ke bayani akan ji dalilan da suka zo suke bayani akan cewa imani na ƙaruwa idan aiki ya nunku sannan imani yana raguwa a lokacin da aiki ya ragu ya kawo shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu hudu da ɗari shida da tamanin da takwas wa tirmidhi haka al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabul iman a littafin da ke bayani akan imani babu ma ja'a fi alamatil munafiq a babin da ya zo yake bayani dangane da alamomin munafiki ya kawo wannan hadisi a mujalladi na biyar lamba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da talatin da biyu wannan sa'i al'imamun nasa'i ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabul iman babu alamatil munafik a jiz'in shi na takwas a lamba hadisi na dubu biyar da talatin da biyar Allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi shi sa ka kiyaye duk lokacin da rikici ya haɗa ka da wani habaici da waye-waye duka bari in ba haka ba alama ne daga cikin alamun munafiki kun gano wannan fada zai haɗa ka da wani kace oho dai Allah madaukin sarki ya san dai ni ba taɓa kama ubana da satan gwanjo ba waya cikin kakannin shi ko baffannin shi akwai ɓarawon gwanjo shi ya satin wala ta ziru wai wizara ukhra mun gano wannan ko kuma ce ab ya aika ai nan uban shi ya tattara butan masallaci ya sace mu ne zai zo ya gaya ma ustadanci jama'a mun gano wannan da kyau ko koko to duk irin waɗannan abubuwan na fajirci ko Allah sai ka nisance su kuna faɗa da mutum kai ta hayaniya Ala ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'a ta nifaka abin da ka sani faɗi wanda baka sani ba ka ja bakinka kai shuhu Allah ya tsare mana imaninmu Malai ce hazihi hiya usulin nifaq al'amal wannan shine jigo na usul na munafinci na aiki man tawaffarar fi hadhihi risalul khamsa duk wanda waɗannan ɗabi'u guda biyar suka tabbata gare shi kana munafikan khalisa wannan tsantsan munafiki ne ya zama in za ka yi magana ka yi ƙarya idan an yi alkawari da kai tsakaninka da wani kan wata harka ka saba idan an baka amana ba za ka kiyaye ba za ka ci in kai wa mutane alkawarin zan muku kaza in kun man kaza ka bijiri sannan ka an fara husuma da kai ka koma kana fajirci to waɗannan abubuwa guda biyar in suka tabbata ga mutum ta wannan ya zama tsantsan munafiki amma man kanar lahu haslatun min hun wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u kana laho haslatun minan nifaq to wanda yana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafinci har sai san da ya bar wannan muguwar ɗabi'ar sannan ne zai kubuta don Allah jama'a ku kalli irin yadda mutane suka mai da ƙarya ta zama ado yau da ƙarya mutum ke gina daraja da ƙarya mutum ke sai da kayan sana'an shi da ƙarya mutum ke neman makan shi mafita akan duk abin da ya sa gaba wallahi ku ji tsoron Allah ka da gaskiya komi taka ja maka kabiya kun gano wannan da kyau ku don ko a nan gidan duniya abin da kake nema in bai samu ba ko ka yi haƙuri a lahira Allah maɗaukin sarki da ya haramta ƙaryan kai da ka bari wallahi zai maka sakayya Kama abin da ke dawa mutane shi ne, to lahiran har yaushe ana nan a duniya ana ta fafatawa ana ta bayanin lahira lahira abin da ya shiru kake ci mun gano wannan na kyau ko kaji mutum ya ce wane ya tafi har yau bai dawo ba to lahiran nan anya ko ba in an faɗa wani rami ne kawai sai a shiru ba to kawai sai ɗauka duniya ce bari ya ƙoƙari ya ɗiba abin da zai ɗiba ya ta ƙarya cin amana saba alƙawari husuma ababe iri iri ga sunan shi yasa ku ji tsoron Allah ku dubar waɗannan miyagun ɗabi'u da har annabi ya masu tambarin munafinci Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wal iyazu billah Allah madaukin sarki ya tsare mu wa yakhsha alaihi inda mautihi abin da yake jiwa wanda yake da waɗannan ɗabi'u na munafinci tsoro shine ana tsoron yayin mutuwan shi an yahtima lahu bi su'il shi shine mutum ya mummunan ƙarshe mutum ya mummunan cikawa wallahi abin da ake tsoron ma mutum kenan kuna fahimtar wannan duk ba abin da ake tsoro um, irin wannan mutum ya zo mutuwa a waye gari ya yi mummunan ƙarshe wannan shine babban abin tsoron mutum na kallon kalman shahada wallahi malam ta gagara mashi kawai dan mutane ka burge su ka lura duk mutumin da yake ƙarya ba yana ƙarya ne don Allah ya da shi ba yana ƙarya ne don wa don mutane idan ya saba alkawari ba yana saba alkawari don Allah ne ya yarda da shi ba yana saba alkawari ne don wa don mutane haka cin amana haka husuma ana faɗa da shi yana yi ne don ya gamsar da mutane a ce shine mai gaskiya wane da wane kuwa sun tabbata ba su da gaskiya. Kun ga waɗannan ɗabi'un ba wanda yake yin su don in ya je lahira Allah maɗaukin sarki ya biya shi, duniya dai yake ma. To matsalan shi ne akwai wata gada tsakanin duniya da lahira, shi ne san da ka kai wannan gejir, in har kana da waɗannan ɗabi'u to ana ji maka tsoron ka gaza cikawa da imani. Shi ne abin da ake yi mutane tsoro. kuma kaga tabbatar da mutum ya cika da imani al'amarin a hannun Allah yake domin shi da kanshi yace yuthabbitu Allahu allazina amanu bil sabiti thabiti fil hayatid duniya. Allah yana tabbatar da masu imani su rika bin tabbatattun zantuttuka a nan gidan duniya duk abin da bai tabbata ba kowa ya kawo mai imani ba zai ba mun gano wannan yanzu ƙarya wannan da Allah ya ce innama yaftaril kadiban ladina la yu'minuna waɗanda ba su da imani suke kiran ƙarya ibnu mas'udin yake cewa kai ku ganni nan ko da ƙarya ya tabbata ta halatta a ce wallahi ba zai yi ba saboda Allah maɗaukin sarki ya ce masu yin ƙaryan nan ba su imani ba shi ko al-imamu zuhuri yake cewa da za a sa shi a sama cewa jama'a ƙarya ta halatta yanzu kowa zai iya yi ya ce wallahi ba zai yi ba domin tana zubar da mutunci to ina ga a saman an yi shelan cewa ƙaryan ba kyau a bari kai kuma baka bari ba mun gano wannan da kyau ko shelan sama ya sauka cewa ƙarya haramun ne ko bai sauka ba ba wannan cikin ƙur'ani, ba wannan cikin hadisan manzon Allah to dan menene mutane ke ƙarya kuna gano wannan da kyau dan me mutane ke saba alƙawari dan me mutane ke cin amana dan me mutane suke husuma kana tsammanin Allah zai tabbatar da kai yayin mutuwa ka cika da kalmar shahada shi sa sai ce wa yudillu Allahu zalimin Allah sai ya batar ya makantar ya kurumtar ya daɗe bakin azzalumai suna kallon kalmar shahada ba za su iya cika da ita ba sannan an ansa tambayan kabari ma kai masu wahala shi sa an kasan ka da waɗannan ɗabi'un gode ma Allah cewa gara da Allah maɗaukin sarki bai nufi ajalinka yanzu yanzu zai sauka ba, tunda har kana da dama da lokacin da zaka iya gyarawa. sai kai maza ka gyara domin kada lokaci ya kore maka ina fatan mun gane in dai akwai sauran bugun numfashi a jikinka to kana da daman gyarawa haka inda sauran bugun numfashi a jikinka shaɗan na da sauran rabo a kanka ina fatan mun gane ahamudu ɗan hambali ya zo rasuwa sai shaɗan ya zo yana cewa ahmad ɗan hambali manya ja gaban mutanen sunna ka Allah ya taimake ka ne ta gwagwarmaya a duniyan nan in samu dama ko da ‘yar ƙyat in ɓatar da kai, amma na rasa samun wannan dama, ha, Ahmad ɗan bala ko ƙoƙari, sai ce la ba'adu, ce bari har yau kana da sauran dama a kaina. <coughs> Mun gane wannan da kyau ku? Me yake nufi? Cin da har yau ba a cire rai a jikina ba, to ina jin tsoron kana da daman kawo man hari. Ga ne ga mutum? Ba ba, wannan ujubin na shigan ga ko to ya samu dama a kanka da ka a ribar gwan Allah sai Allah maɗaukin sarki ya kifar da kai ya ba shi dama a kanka ina ba da mun gano wannan da kyau ya bullo mai ta inda bai zato ne haka shaɗan yake in kai ustazi ne ko ba zai bullo maka rigima a gidan giya ba don ya san ba za ka ba ba zai haɗa maka rikici a gidan caca ba don ya san ba za ka ba ba zai ƙulla maka rikici gidan karuwai ba don ya san ba ka nan masallaci zai biyo ka kun gano wannan da ke wallahi a karatun qur'ani zai haɗa ma rikici a matsayin ka na ustazu kowa da inda ya fi kwarewa ko to shedan yana da hanyoyi dubu na batar da kai sai ka karanta littafin igathatu lahfan min masayidi shaitan za a wayi gari in shedan ya ga ya baka kai nafila raka'a biyu ka samu lada a wajen Allah zai iya gobe da jibi da gata ya iya samun daman bata alaƙanka da Allah ko zai baka kai nafilan. Mun gane? Dan dai baka kai azumin ta tsawo'i na wata shida ko wallah duk zai iya barinka. In ya san kafin ka mutu zai iya samun minti ɗaya ya iya sama ƙafa ka tuntsira zai Nan muke ba da labari, malamai suka kawo cewa akwai mutumin da yana bacci ne, a jikin garu katanga kago sai shaidan ya zo ya ga ah, ai katangan ya tsage daga ƙasa hatta fara layi za ta faɗo kuma in ta faɗo kan wannan mai bacci za ta faɗo ma kuma ya san mutumin kirki ne mai imani shaɗan ya ga a ah, in ya faɗo wannan katanga kan mutumin nan zai yi mutuwan shahada nan annabi ya ce duk wanda ya mutu ƙarƙashin daren katanga a kan shi ya yi ya yi mutuwan shahada sai shaidan sai zo ta da mutumin nan sha ba ustazu a irin wannan lokaci kaman ka kana bacci da wannan baccin aida na fila raka a biyu kai as-salatu khairun minan naumi sallah ta fi bacci kuma in mutane suka wuce su ga bacci kake su ma sai su amma in sun wuce sun ga kana sallah kaga su ma sallan za su yi ba ala gafarta malam hayya hayya hayya hayya ila sala shikenan sai ya miƙe ya ji alula yana kabbar da sallah sai katangan ta faɗo ta bige tabarman da yake kwance a kai sai ji wannan dattijo ya ƙalƙace da dariya yana cewa mutuwan shahada na ga za ka yi na ta da kai za mu haɗu mun gano wannan da kyau ko sai dai ka nemi wani hanya amma ƙa'idan Allah maɗauki sarki bai sa ajalin shi yayi bane shi ma shi ɗan ɗin da ya je ta da shi ya bo wani ƙaddaran ne ina fatan mun gano wannan da kyau inda lokacin mutuwan shi yi ko in duk duniyan nan gatan shi ne za su tara katangan sai sun yi kuskuren da wani bulo zai subuto ya bige kan shi ya mutu ina ba ta mun gano wannan da kyau duk irin wannan zaka yi suna ba da labari har cikin almara ma cewa wai makoci ne ke gaba da makocin shi duk suna ba da wannan labarin ko ma almaran ne dai ya kamata mu tsaya mu kalla makocin na kwance gida sai ji matan gidan makoci sun sa kwarmato da ihu mai gida ya faɗa rijiya ya fito a guje fada faɗa rijiya ya ciro shi makota suka haɗu suna ma sha Allah ku ta ƙare shin da kaga zai hallaka ma haka fito da shi ce ina ai ba ku san wata ba ai ganin ne zai mutuwan shahada na ciro shi sai dai ya mutu a tudu saboda annabi ya ce wanda ya mutu a cikin ruwa ya yi mutuwan shahada to naga a'a zai tafi ya banna a nan ai sai na fito da shi <laughs> sai dai ya mutu a tudu kuna bayar da wannan da kyau ko to kaga wannan ko almara ce dai to kiyayya ta kai kiyayya to amma kuma shi ma ya bi ta kan wani kaddaran ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa musulmi na kware dole sai yayi imani da kaddara alherinta da sharrinta in Allah madauki sarki ya ja layi ko wallahi ba wanda ya sai ketare wannan layin mun gano wannan da kyau ko idan ajali ya zo la akhar, Allah bai jinkirtawa duk dubara sai ka zo kana cewa da kaza da an yi kaza ina wannan da da din ma an hana kai domin lau yana daga cikin aikin shedan yana bude aikin shedan ina fatan mun gano wannan da kyau mu masu imani mun yadda da duk abin da Allah madaukin sarki ya kaddara shi yasa sanda munafikai suka samu sabon annabi cewa innan nasa kada jama'u lakum fakhshawhum ga mutanen sun yi taron dangi a kanku ku tsoron su mun wallahi ba ruwan mu sai masu imanin mai hom imana wannan ma sai ƙara musu imani haƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce mu Allah ya ishe mu ma da Allah ya zama abun dogaran mai imani fanqalabu bi ni'matin min Allah wallahi sai suka tafi cikin ni'imar Allah ko da ko an kashe su dai za su tafi ina cikin ni'imar Allah ne in ma an bar su ma cikin menene cikin ni'imar Allah ce dai yasa kai imani da kaddara sai ka zauna kalo amma kuma duk abin da zai zame maka matsala tsakaninka da mahaliccinka Allah kai ta tsantsan da shi duk inda za a kai a komo akwai goro a kai mari ka tabbatar ka cika da imani Allah ka cika da imani duk abin da ka rasa a duniyan nan baka fada ba ina ba ta mun gano wannan da kyau bari kai amma ka kwashe duka ina ba ta mun gano wannan da kyau domin duniya duk wanda ya bata yana barinta yana meye Kina son ta ne, amma sai ya je lahira ya ga ap, ap, ap, ai da tun baɗu wara ka zo da ya fi mai. Kun gano wannan da kyau ku? Saboda abin da zai je ga Allah madaukin sarki ya shirya mai. Yau ba nan annabi ya ba mu labarin mahaifin Jabiru ba, da ya je ga irin burusu da Allah madaukin sarki ya tattala, annabi ya ce ba wanda Allah ya taɓa magana da shi bayan rasuwan shi in ba mahaifin Jabiru Abdullahi dan Hiram ba. Allah ya ɗauke shi ya ɗora shi akan al'arshi. ya ce roƙi abin da kake so a baka ya ce shi ba abin da yake so illa a mai da shi duniya a kashe shi so saba'in ana mai haka abin da yake so kenan sakamakon irin yin da ya ga mutuwan shahada tana da romo sai Allah ce kai an yi alkawari fa duk wanda ya ƙetaro gadan nan bai koma ta mun gano wannan duk wanda ya mutu Allah ba zai mai da shi duniya ba roƙi wani abin shine sai ce a gaya ma 'yan baya su ga irin halin da muke ciki shine Allah ya saukar da aiwala ta sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi diyan da kike kin mutun ko dan ka kashe shi inda fi fi sabilillahi ne kai aikin banza ina ta mun gano nan da kyau matsala ma tukuna Allah sai ranar mutuwan ka kai ina fatan mun gano wannan da kyau dan ba ka dan Allah bai aiko ka ba ballantana ka ce Allah ga takarda nan samun shi wuta duk abin da wani yake me yake yi Allah ya hasashe ne kuma duk wanda ka ga ya ɗauki ɗabi'a irin wannan ko duniya yake nema ba wanda yake irin wannan abin dan yana neman lahira dan ka ɗauko ƙa'idojin neman lahira da Qur'ani da hadisi suka zayyana sai ga gaba ɗaya sauka a kansu yana fassara nasi ne da ra'ayi da tunani wanda ma anzalallahu biha min sultanin Allah bi saukar da wani dalili da hujja na bin waɗannan abubuwan ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan to kowa ya auna yanzu kai nazari na minti ɗaya jam kafin mu ci gaba da karatu kai makareci ne kowa ya wannan tunanin kenan to ka tuba ka bari kana saba alkawari ita na minti ɗaya ka tuba ka bari kai kana cin amana in e ka tuba ka bari shin idan husuma ya haɗa ka da wani kana fajirci in e ka tuba ka bari Allah duk waɗannan ɗabi'un ko za su ja maka matsala ne me gaya maka to me ƙaunanka ne wanda ya ce ma ba wani abu ko ba ka da maki irin shi Sau da lahiyar nan jama'a kowa sai ya je duk wanda ka gan shi a nan wajen ko Allah watan wata sunan shi marigayi sunan shi gawa sunan shi matacce kowa sai ya mutu kuma gata ne fa za ka samu kai ɗin nan ka mutu wai musulmi su taro sai ma sallah har su ɗauki gawon ka je su binne su maka addu'a gata ne sai wanda Allah ke so Allah yake ma haka ina ba don mun gano wannan da kyau ba ka ga Abuja Jahal da, da sauran makiya Allah da suka mutu a Badar a rijiya ka ja da aka zube ba amma bayan Allah na kwarai in Allah madaukin sarki ya ɗauki ransu gaba ɗaya duniyar sai ta yi motsi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana mu. malam sai yake cewa amma nifaqul itiqad amma munafinci wanda yake na zuci hmm, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun san hadarin munafinci eh kun san hadarin munafinci shine munafikin farko ko wallahi zamani ɗaya da manzan Allah amma wallahi ya fatattaka manzan Allah baki ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau jiyan da ya rayu tare da annabi annabi ke masu sallah ya ga annabi da idan shi fa duk wa'azi a baki annabi yake ji wallahi malam amma haka ya ƙare rayuwar shi gaba ɗaya na cin mutuncin manzan Allah mitin mitin yake kirawa yake kera. na ina shi ina shi don kawai ya ci mutuncin annabi ko ba shi kaɗai ba da jama'a irin shi masu yawan gaske kuma wannan munafincin da suka ɗauko gaba ɗaya suna yin don neman abun lahira ne don neman abun duniya ne domin sun kasa natsuwa akan abu ɗaya shin wai annabi zai nasara kuwa shine matsalan kar su zo su mika wuya ɗari bisa ɗari su imani a waye gari bai nasara ba ya ga kai abin da ya kamata a raba kafa in ya yi nasara oho dai ya dai ga muna tare in bai nasara ba su waɗancan dai sun san muna tare <laughs> raba kafa kenan to shi mai raba kafa in ya je lahira sai Allah ce ce kawai wanda ka raba ma kafan bai so suka yi tama manzan Allah shiririta da shigantaka iri-iri mun gano wannan da kyau ko iri-iri amma manzo Allah ya ta haƙuri da su to kuma za ku zo ku ji shigen wannan haƙurin ne kun gano wannan aka zo aka gaya mana irin abin da ya faru da annabi su waɗannan mutanen banzan mun gano wannan da kyau ku to shin wannan nifaqul akbar kufrul akbar ne sai mala ya ce wa kufuru asgar kafirci ne ƙarami wa huwa an yi insana al-kufra shine mutum ya ƙudurce kafirci wa an yabtinahu ya ɓoye shi wa an yuzhira islam sai bayyana musulunci musulunci yake amma zuci kuma yana nan yana ma musulunci zagon ƙasa yana nan yana ma musulmi da musulmi makirci wannan shine munafinci babba wanda me shi annabi ya ce fiddarakil asfali minan nar wallahi yana can matakalan ƙarshe na wuta ne gano wannan da kyau ko yana matakalan ƙarshe na wuta. To, kafin mu karanta sababin nuzula hazil aya da Allah ya ce, wala tu salli ala ahadin min mata abada, bari ku ji wani daga cikin shegantakan da wannan munafikin da za mu yi magana kan shi ya rika ma annabi. Allah ya shirya attempt na kashe annabi ba ɗaya ba biyu ba, kuma annabi ya sani. Ya yi attempting sosai. Kun gano wannan da kyau ku? In ka samu littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda, ya kawo ruwayan da al'imam al-Bukhari ya kawo a lamban littafi na saba'in da tara listi idan babi na ishirin babu taslimi man fi majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal mushrikina me hukuncin ka zo ka samu dandali haɗe da musulmi da mushrikai ke sallama a wannan babin ya kawo muslim ya kafa babi ya ce babun fi du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilallah irin yadda annabi ya rika kiran mutane a kansu bi Allah wa sabrihi ala adal munafiqina da irin haƙurin da annabi ya rika yi a bisa cutar wanda munafukai suke mashi manzan Allah Nabi ya zauna da su haƙuri yayi Allah ya ce ba za ka yi haƙuri da munafukai ba aiki ya same ka ina fatan mun gano wannan da kyau sannan waye munafikin kai baka sani ba da ba a goshi ne ake rubutawa ba sai dai in aka yi karatu ne wanda yake da kaza aljuhu zai ce da shi ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau in ya ce da shi ake ga ce to shikenan kaga daya Allah ya taimake ka ga a lamba hadisi na 1176 hadisi Usama bunu Zaidin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rakiba himaran annabi ne ya hau jaki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya hau jaki alaihi ikafun tahatahu wanda akwai mangala da ɗan likafa da aka sa wa annabi ƙarƙashin wannan jakin da ya hau. Qatifatun fadakiya wanda ɗan saƙa ne na ɗan kamar ka ce matashi ko ɗan bargo da aka yi saƙan fadakiya aka ɗaura wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya ɗan ji laushi wajen tafiya. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Mutanen Fadak, wannan gonan da ‘yan shiya ke ta rikici, wai Abubakar ya cinye ma Fatima to a unguwan Fadak, ana ka saƙa wannan bargon da aka ɗaura mai ɗan zarban dabino a ciki dan manzan Allah ɗan ji laushi-laushi ya hau kan jaki. Wa 'ar dafa wa ra'ahu Usamata bin Zaidin sai annabi ya goya Usamata ɗan Zaid a baya. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Lokacin da aka ce an hana goyo a Kano, mun gano wannan da kyau ko a bayan mashin, shine Boko Haram suka ce a an saba ma sunna. Saboda ai goyo a baya menene sunna ne cin daga manzan Allah ya yi da haka wannan ma laifi ne an saba ma sunna wa huwa ya'udu sa'ad bin ubada fi banil haris annabi ya tafi zai je gaido ubada dan samit ne sa'adu ɗan ubada a kabilan banu haris bin Hazrat. mala ce wa zalika waka ati badarin wannan ya faru kafin a yaƙin badar ne annabi ya iso gari ba daɗewa kafin a yaƙin badar hatta marra fi majalisin fihi akhlatun min almuslimina wal mushrikina annabi ya hawo jakin shi yana tafe sai ya zo ya wuce majalisi wanda yake cakuɗe da mushrikai da musulmi abadatul ne su waɗannan mushrikai masu bautan gumaka ne wal yahudi kai a wannan majalisin ma har da yahudawa zazzaune wa fihim abdullahi bin ubayy bin salul a wannan majalisi hadda abdullahi dan ubayy dan salul wa fil majalisi har ila yau a wannan majalisin akwai abdullahi ibn rawaha ɗaya daga cikin manyan kwamandojin annabi ɗaya daga cikin dakarun da suka jagoranci yaƙin mu'uta jaishil umara wanda a can yi shahada ɗaya daga cikin manyan mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falamma gashiyatil majlisa ajajatu dabba yayin da ƙuran da wannan dabban annabi ya koro sai ta tada ƙura sai ya mutanen da suke wannan majalisin tun sahara ne kuma ƙarshen da sun tsaya inda iska ke bugawa to kuma jaki na tafiya zai ke ɗaga ƙafa da saukewa ne to sai ƙura ya taya sai ɗan buɗe su khammara abdullahi bin ubay an fahu bi sai abdullahi dan ubay dan salul sai kama mayafi sai rufe hancin shi Sun maƙala, sannan sai ce la tughayyiru alaina ku ya zo yana watsa mutane kura manzan Allah da kanshi wanda ya tihi khabaru sama laila nahar shi yake gaya ma haka shi yasa dole ka yi haƙuri in ka shiga wannan harka da mutuncinka da dukiyanka da jininka wallahi da zaka iya rasa su ina fatan mun gano wannan da kyau abin da ake nema yi kokari ka tadda Allah da ikhlasi duk inda za a kai a komo wallahi duk abin da za a taba naka an dade ba taba ba in dai abin da kake da ikhlasi ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ka azarta mun ikhlasi fa sallama alaihimun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya masa sallama thumma waqafa sai ya ci birki ya tsaya fa nazala annabi ya sauko kan jakin shi fa da'ahum ila Allah sai manzo Allah ya kama wa'azi ya fara kiran zuwa ga Allah wa qara alaihimul qur'ana ya karanta masa alqur'ani ya nasiha ya ja hadisai faƙala abdullahi bin ubayy bin salolin sai abdullahi dan ubayy Dan salol ya ce ayyuhal mar dalla malam eh shi shine ayyuhal mar dalla malam jika dalla malam malam tsada Allah tsada la ahsana min haza in kana kama ta ƙulu haƙan fala tu'udhina min majalisina yace la ahsana min haza To, ba wani abin da ya wuce wannan kyau ne? Mun gano wannan da kyau ku, ba ka da wani abin da ya ka faɗi da ya fi wannan ne? Allah ma malam tsari Allah. In kana kamata kula haƙan, in abin da yake faɗi kamar yadda kake riya, magana da yake faɗi gaskiya ne, Allah rabu da mu kai ba ka da wani magana kullum magana ɗaya ka iya? Eh, da ka zagi wani, sai ka ɓaci su wani, sai ka kawai shi kira abin da ka iya? Ba ka da wani abu mai kyau da ya wuce wannan ne? Allah malam tsaya. Fala tu'zina min majalisina kakka cutar da mu muna zaune muna hiranmu. Warje ila rahalika ka koma shigifanka, ka koma tirakanka, ka koma inda ka fi wayau, faman ja aka minna duk wanda ya iske ka a wannan waje, faƙasus alaihi kai mai labaranka. Manza Allah ke gaya ma wannan Ina ba ta mun gano wannan da kyau. Don Allah jama'a don an zage mu yanzu ya kamata mu tanka? duk wanda ya tanka duk wanda ya korafi duk wanda ya raki duk wanda ya gajen haƙuri wallahi bai san annabi ba kuma bai san addini ba kuma wallahi bai san karatu ba bai fahimci addini ba Allah bai fahimtar da shi ilimi ba in ka fahimci wannan sai dai kawai ka girgiza kai sai dai ɗabi'a na ɗan adam sau da dama yakan damu in ya kira mutane zuwa ga alheri suka bijiri ina fatan mun gano wannan da kyau amma wannan asali ya samu Allah in mutum ya zo ka je gaya mai a can Ƙala Abdullahi bin Rawaha sai Abdullahi ɗan Rawaha ya ce, Ikshana min majalisina, annabi kai ta zuwa wajenmu a wajen wannan tattauna da hiran namu, duk sanda kake da abin faɗa, ka zo ka gaya mana alheri ne mu muna son mu ji. Fa inna nuhibbu zalika, wallahi mu muna son wa'azi, muna son alkur'ani, muna son hadisi, muna son zancenka, manzon Allah ke faɗin magana ji magana da ake gaya mashi, ballantana kai dan ka zo kai wa'azi an goranta an zage ka amma batanci amma kaza amma kaza sai me to mai gidan duka ma ka ji an mashi kuma lokaci ɗaya ba tare an zama ɗaya ba wani yana nan abin da wani bai so shi kuma wannan yake so ina fatan mun gano wannan da kyau kaga abdullahi dan ubay dan salul baya so da shi da ƴan inashi inashi su ko sa abdullahi dan rawaha su kuma fa suna so har ce ma a zo a riga gaya musu fastabbal muslimuna wal mushrikuna nan take sai musulmi da mushrikai wal yahudu da su da yahudawa sai suka fara zage geniya tsakaninsu yanzu ga wannan da ke nuna shi musulmi ne shi ya buɗe ma waɗancan kafaran ƙofan faɗowa musulmi har ya kai ga mushiriki da ba Yahuda ya iya buɗe baki ya zagi su abla ɗan rawaha saboda wannan ya nuna wa waɗannan Yahuda da waɗancan mushrikai shugaban wannan musulmin banza wafi ne shi ba a yarda da shi ba ba ba shi buɗe wannan kofan ba inda bai buɗe kofar reni ga annabi ba zai yi waɗancan mushrikan su yunƙuro cewa za su yi fitina ba zai yiwu ba hatta hammu an ya bu kiris ya rage a ba hammata iska falam yazalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi bai gushe ba yana lallashinsu yana ƙoƙarin kwantar da ƙoransu yana cewa su bari su bari lokacin da ya ga ƙura ta lafa sun maraki ba dabbatahu sannan sai annabi ya hau kan dabban shi hatta da khala ala sa'ad bin ubada bai tsaya ko ina ba sai inda sa'ad bin abi ubada yake kwance yake jinya dama annabi ya taho gaishe shi ne ko faqala sai ya ce ai sa'adun sa'adu alam tasma ma kala abu hubbab baka ji abin da abu hubbab ɗazu ɗazun nan ya gaya min a dandali ba yuridu abdullahi bin ubay yana nufin abdullahi dan ubayyu don ana mai alkunya da abu hubbab kala kaza wa kaza jifa kaza da kaza ya ce min ashe abin da ta damu annabi abin da ya mai ya ɓata mu annabi rai saboda annabi mutum ne yana da ɗabi'a irin na mutanen da in an bata mai zai ji zafi a ran shi mai. ai ba dutse ba ne kuma ba bishiya ba ce ballantana ce an faɗa mai ba zai ji ɗacin wannan abin a ran shi ba ƙala sai abdullahi ya ce wa annabi ifu anhu kau da kai ka rabu shi ya rasulallah sa'ad ibn abi sa'ad ibn ubada ya ce ka kau da kai ka rabu da shi wasfa ka rabu shi fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah laqad a'ataka Allahu alladhi a'ataka Allah ya baka matsayin da ya riga ya baka. Waƙal walaƙadis talaha ahalu hadhihi bahara ala an yatawajjihuhu fa yu'assibunahu bil isaba mutanen garin nan sun nufin za su naɗa shi sarauta ne za a bai sarkin garin nan za a yi mai naɗi har an fitar da ranar naɗi kawai sai ga Allah ya kawo ka falamma radda Allahu zalika bil haqqi alladhi a'taka sharika bizalika yayin da abin da ya auna cewa zai samu na matsayi na ɗaukaka na buwaya da ɗagawan suna sai zama wannan bai samu gare shi ba to wannan sai ɓata mai rai ba ɗan ƙarami ba fazalika fa'ala bihi ma ra'aita ai abin nan da kaga yayi ko to sakamakon wancan raunin da ya rasa ne shi yasa yake ta maka wannan cin mutuncin fa'afa anhun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya mai afuwa kawai ya rabu da shi domin ya gane au ashe duk abin ma duniya ake ma mun gane wannan da kyau ko haka al al bukhari ya ƙara fitar da wani hadisi a lambar littafi na hamsin da uku kitabu sulhi a babi na farko babu ma ja fil islahi bainan nas a babin da ke bayani akan sulhunta tsakanin mutane. Mun gano wannan da kyau ko? Gashi a lamba hadisi na 1177 cikin littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan. hadisi anasin radiyallahu anhu hadisin anas Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce ƙila lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ce wa annabi law ataita abdullahi ibn ubay da dai za ka je ka samu abla dan ubayyu wannan abin da yake yi na ɓatancin nan yayi yawa ka je ka same shi ku zauna a tattauna a fahimci juna mana kaga shi fa ba zai zo jin annabi ba saboda shi yana ganin isasshe ne girman kai da ujubu wa shi kamar shi je wajen annabi waye annabi ba za shi ba amma to cin da shi ba zai zo ba kai manzan Allah je ka fantalaka ilaihin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya je waraki ba himaran wajen zuwa abin sifirin da annabi ya hau shine jakin shi fantalakal muslimuna yamshuna ma'ahu sai musulmi suka raka manzan Allah suna tafe wa wahiya ardus sabihatun ƙasa ne ja jan ƙasa ne hanyar kuma sahara annabi ya kama hanya sahabbai suka raka shi falamma atahu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya je mai faƙala sai ya ce ni? anni tafi gaban waje wallahi laqad azani natnu himarika ɗoyin jakin nan naka ya cutar da ni Allah ta jiki gaba mutane waje faƙala rajulun min ansari sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce wallahi lahimaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga jakin annabin nan atyabur rihan minka ya fi ka daɗin ƙanshi ya fi ka daɗi ya fi ka kawai kafara ka ba mutane wajen munafiki jakin manzon Allah ya fi ka daɗin ƙanshi fagadiba li abdullahi rajulun min qaumihi sai wani mutum daga cikin mutanen abdullahi shi ma sai ya fushi saboda wai an gaya mu mai gidan shi magana fasha ko fashatama sai zaka fara zagegeniya da wannan ansari da wancan fagadiba li kulli wahidin minhuma ashabuhu tawagan da annabi yazo da su suka fusata tawagan abla dan ubayyu su ma suka fusata a gari daya annabi na wa'azi shi ma ya ja tunga yana shi gayyan fakana بينهما darbun بالجريد wal aidi زما sai zama wannan ya ja takalmin shi ma kama wannan wannan ya ja zarban dabino ya doka ma wannan wannan ya daga hannu ya kwada ma wannan mari haka dai suka yi ta bigegeniya da bugayya fa balagana annaha unzilat yace labari ya zo mana wannan ayan ta sauka akan wannan dauki ba da aka yi ne da Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ina mu'minan kun gano wannan da kyau ku sa Allah dan ubai ne mu'minai kuna fahimtar wannan da kyau ku to yanzu a taƙaice kun ji mutumin da za mu zo mu ji annabi ya zo yi mai sallah ta kwaɓe shine mai wannan an ɗan tsakura muku kaɗan ne tsakura ne kawai yanzu munafincin da ya me ranar shi yau ya ƙare ya haɗa ina shi ina shi zuwa ina zuwa lahira can zai je ga shin annaban aiko shi da gaske ne koko ba a ya zo yi Allah ya kyauta mala ya ce fa sababu nuzul hazil aya dalilin saukan wannan ayan da Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ka sake kai wa ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan sallah wanda ya mutu har abada ko waye wala ta kum ala kabarihi sannan kakka tsaye akan kabarin shi wajen yi mai addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda su nan sun kafirce ma Allah da manzan shi wa matu wahum fasikon sun mutu suna fasikai kun ji wannan aya annaha nazalar fi abdullahi bin ubay bin salul ta sauka kan abdullahi ɗan ubay ɗan salul ne wa ra'asun nifaq shine komanda in na munafinci baki ɗaya. fil madina a garin madina duk abin da annabi yake ginawa shi da mutanen shi ke bi suna warwarewa in annabi ya ce e sun shiga sun fita sun yi komi sun bayyana cewa wannan e din na manzan Allah ƙarya ce duk inda su ga wani ya yarda da annabi sai sun je sun zaunar da shi sun ce kare yarda da annabi ba mai gaskiya bane wannan daman da suka bada shi yasa zuhu waisara ya miƙe ya ci mutuncin manzan Allah kan sadakan da aka kawo ina ba mun gano wannan da kyau su suka buɗe ƙofan wannan ɓannar Allah shi kiyaye Mala ya ce, fil hadisin da zai rawahu al-Bukhari wan Nasa'i wa Tirmidhi, kaga hadisin da al-Imam al-Bukhari da Nasa'i da Tirmidhi da Ahmad wa da wasu suka ruweto cewa lamma mata Abdullahi ibn Ubay ibn Salol yayin da Abdullahi dan Ubay dan Salol ya rasu iya lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka kira mai annabi liyusalli alaihi dan annabi ya mai sallah ku kalli duk waɗancan abubuwan da ya ma annabi kuma yanzu ya kwanta ya mutu ‘ya'yan sun je sun roƙo annabi ya zo ya mai sallah. Sanda yake cutan ajali fa, ruwa ɗan ya ɗiba kofi ya kai wa annabi cewa ya mai mahaifin nashi addu'a ko zai samu sassaucin rashin lafiya kuma in wannan cuta na ajali ne ruwan na cikin shi da addu'ar annabi mai yiwa Allah madaukin sarki ya sassauta mashi, aka kawo mai addu'ar annabi, ana zuwa da wannan ƙoƙo ɗan da ya karɓa sai ce menene wannan sai ce a'a ruwa ne na ɗiba na kai annabi ya maka addu'a ka sha ko ka samu sassauci sai watsa mai ruwan ya ce me yasa baka kawo fitsarin uwarka ba ya fi wannan. gano da kyau ku? amma fa nan nan muka karanta kuna ji ai annabi fitsari yayi a koko. Daga ran Allah ya waye ce ma wata baiwa je ki ɗauki wannan fitsari ki je ki zubar ta fito ɗaki ya ga ƙoƙo ba komai a hannunta ke ina fitsari ce na shanye annabi ya ce je ki wuta ba zai ci ba na annabi fa kakka je ka sha fitsarin wani shehi Allah ya ba ruwana muddin ka je kai wannan kwalara ya kama ka wannan kai da likitoci a biyu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ya ce wa a'lamu yaqinan annakum tadhkuruna jayyidan ni na sani kuna sane da kyau ma fa'alahu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul irin bannan da Abdullahi dan Ubay dan Salul yayi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi irin abin da ya ma annabi fa huwa alladhi qala lir rasul sallallahu alaihi shine fa wanda ya ce ma annabi ran nan la in raja'ana ila madinati wallahi in mun koma madina tafiya akai la yakhrujanna al a'azzu min hal azal manya za su fitar da kaskantattu wai su ne manya 'yan gari su ko annabi su ne kaskantattu baki za mu fidda su za mu kaza za mu kaza za mu kaza mu ne masu asali ƴaƴan manya ina fatan mun gano wannan da kyau ya faɗa abin da ya faɗi kowa ya san wannan kuma shine yace la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfaddu ku daina kai gudunmawa da taimako wajensu har al'amarin ya rikice ya watsi, ba abin da ba faɗa manzan Allah ba. Wa huwa alladhi qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama awa ya haƙƙu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman shi ne ya faɗi fa fi haƙƙi rasulullah dangane da matsayin annabi wata rana yace ce san min kalbaka ba ka ranka ya ci ya ƙoshi ya akuluka daga baya zo ya ci ka ma'ana wai suka ba annabi wajen zama suke ba shi abinci shike kula da kiwon lafiyar shi shike kaza da kaza ya ba annabi ya ƙoshi ya miƙe ƙafa yanzu kuma ya ƙwace mulki a hannunsu su ne da asalin abin yanzu kuma ya hana su dama shi ne san min kalbaka ƙosar da karanka ya ka ya cinye ka wa huwa alladhi qala fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawman abla dan ubayy din nan shine ya faɗi game da haƙƙin annabi wata rana ce laqada ghabbara alaina ibn abi kabasha ibn abi kabasha ya watsa mana ƙura shine hadisin da muka karanta da ku وهو الذي خطط لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيني وندي شيني دبربرو da za a yi wajen kashe manzon Allah har sai da ya kai sahabbai suna zuwa suna kai ma annabi kariya na tsare shi daga baya Allah ya ce kowa koma gida wallahu ya asimuka minan nas har aka waye gari Zainab yar Haris ta samu daman sa ma annabi guba a cikin abinci ta bashi wanda ya ci annabi yana dab da zai rasu bai da lafiya yake cewa wannan makaki na wannan guban ya taso mai yana jin shi wanda malaman tarihi suke cewa wannan guban shine sanadiyar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wannan damar sa'ullah ɗin ubay ɗan salul su suka buɗe ta Allah ya kiyaye to kun faga mai wannan ne fa mai wannan abin shine ya kwanta ya rasu kun gane wannan shi aka ji a kira manzan Allah kuma ya zo mai sallah kaddara kai ne a wannan matsayin tsakaninka da Allah za ka zo yi wannan sallan bari ka zo ka ji manzan Allah rajulun safiru fi ada'ihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutumin ya kama hanyar tafiyan da ba dawowa ya tafi yana adawa da annabi ya tafi yana adawa da da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai wallahi tab mm. ya ɗauko rikici a kai baka san rikici ba ma shi ya shirya cewa Aisha ta yi zinaye shi na commander in chief shi za Allah ce duk ‘yan gama garin wanda ya sa baki a kama shi a mai bulala tamanin shi ko a bai shi su haɗa lahira wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim shi oga kwata-kwata a bashi da Allah sa hada akwai azaba mai girma sanda ya kwanta ya rasa ɗan shi mutumin kirki ne Abdullahi sai zo sai ya sa manzon Allah cewa ka ba mu bargonka mu yi mai likafani da shi tsammanin Allah madaukin sarkin ya ga bargonka ya sassauta mashi suna da yaƙini Allah ba zai bashi ba sai dai san sauci annabi ya ɗauki bargo a bayan da ke jikin shi ya bada ita aka yi ma abdullahi ɗan ubayyu ɗan salul likafani kun gano wannan da wannan bargo na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma aka ce ana buƙatar manzon Allah ya zo ya mai addu'a Mala ya ce wa ma'a zalika lamma mata du'iya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li salla alaihi yayin da kuma ya rasu sai aka gayyaci annabi ya zo mai sallah. Faƙama Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ai da Umar ya ga annabi da gaske sallan zai yi sai ya miƙe. فأخذ بثوب النبي wa sallama sai ya kama bargon annabi ya ƙulu yana cewa mun gano wannan da kyau ko a'a fa qumtu umar yace sai na miƙe ni kuwa umar ne zai bada labari da naga annabi da gaske sallan zai mai ai ban tsaya ba sai na miƙe fa khastu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min thawbihi yace sai na rike rigan annabi wa qultu nace ya rasulullah atusalli alaihi atusalli ala wallahi yanzu maƙiyin Allah za ka yi masalla? Wa ƙada ƙala kaza kaza wa kaza ka manta lokaci kaza ya ce kaza lokaci kaza ya ce kaza lokaci kaza ya ce kaza wa dhalla yu'ad yu'addidu umarun lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ar ra's nifaq sai umar ya rika lissafo mu annabi maganganun wannan munafikin wa hum fil masjidi suna masallaci wal janazatu mawjuda kuma ga gawan aje ta a masallacin wa kai mai sallah masallacin annabi ga musulmi sun haɗu ga annabi ya wuce zai sallah umar kuma ya rike annabi yana lissafa mai wannan munafikin au kharijil masjidi ala tafsil sa'ubayyinuhu mala ya ce ko kuma sun ce a gojen masallaci ne ku aje mala ya ce mun je gaba zai mana bayani to muna nan muna neman kamala kai mana bayani wa Umar shi ko sayyidina Umar yana tsaye yunaqishin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tattaunawa da annabi fa qala Umar Umar yace a'addid alaihi qawluhu lissafo mai maganganin shi ai ma qala hu ra'asun nifaq Umar yace a'addid ko udud udud alaihi qawluhu qala yace ma qala hu ra'asun nifaq alaysa qadana haka Allahu an tusalli alaihi ina ta lissafo mu annabi maganganun da yake faɗi da ƙarshe na ce annabi ba Allah ya hana ka kai mai sallah ba Allah bai hana ka yin sallah alal munafiqina ga munafikai ba qala ta'ala fa qala ta'ala Allah ce wai yau annaba ke jama'aya mun gano wannan da kyau ko <laughs> istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina marratan falan yaghfira Allahu lahum ko kai masu istighfari ko ba kai masu istighfari ba kai ko za ka yi istighfarin masu saba'in ne Allah ba zai gafarta musu ba aya ta tamanin cikin zotar tauba yana jan aya fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya murmushi wa qala yace akhir anni ya umar ja jiki ka ban waje ya umar ja baya ja baya ya ƙulu umar falamma aksartu alaihi ƙala umar ya ce yayin da na yawaita wa manzon Allah magana haba rasulullah wannan munafikin za ka yi masalla sai ya ce ya umar inni khuyyirtu ni zaɓi aka ban faktartu sai na zaɓi in mai isi farin ko ka yi istighfari ko ba ka ba annabi ya ce zaɓi aka bin qala allah lahuli istaghfir lahum ko kai, au la tastaghfir lahum ko kar kai in tastaghfir lahum 70 marra inda za ka istighfarin su saba'in amma fa balarabe in yace ce marra abin da yake nufin ko so malala gashin tinkiya zakayi. ka yi kaga shine adadin da bai da iyaka ko falan ya gafirar lahum Allah ba zai gafarta musu ba. Sun maƙala sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya san haka, amma wata siyasa ce. Ci wallahi, lau a'lamu anni in zittu ala saba'in ya ce wallahi ni in ina da yaƙinin in na ƙara sama da saba'in ɗin laghfira lahu za a gafarta mai la zittu alaiha zan ƙara kenan annabi ya roƙi gafara so saba'in ga abla ɗan ubay ɗan salon ko ɗanka ne ka kwanta ka mutu aka binne ka ba zai ma gafara sosai zai ruka ma gafara so saba'in ba kuma ka duwa ga yadda mutane ana gama binne mutum suke mi. suke tafiyansu ka wanda zai ce Allah gafarta ma baba Allah gafarta ma baba Allah gafarta ma baba a makabartan nan so saba'in Allah Allah yake ya dawo ɗan abin da ka bari su raba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye ya ce qimmatur rahama min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a ku kalli matsayi irin na tausayi nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da abin da ya ma annabi annabi ya kawo da kai yasa kai ahlus sunna ne ko duk abin da wani ya maka wanda baka ji daɗi ba wallahi ka kau da kai ka da shi kai fatan Allah maɗaukin sarki kai ma ya kauda maka da kai a kan abubuwan da kai na kuskure, amma wane ya maka laifi ka ce, ab, ni in yafe ma wane, ha ba, ai bai isa ba, Allah ka yi a hankali. Kai ma kai fatan Allah ya gafarta maka, ala na an ya gafirar lakum Allah ya tsare mana imaninmu, jama'ar annabi za mu saurara a nan, subhanakallahumma bihamdika shahadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa ilaik, assalamu alaikum.